falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa ganin cewa aikin hajjin ya karatu a yau ma cikin yardar Allah malam zai tsora daga inda muka tsaya da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Muna ci gaba da gabatar da bayani dangane ga abin da ya shafi aikin hajji yadda mutum zai yi shi bisa ilimi da tsari domin a samu gara da ke ciki. Za mu tashi kan siffar yadda ake shiga maka. mun san maka gari ne mai daraja gari ne mai girma mai kima kuma mun ce in dai ba wata sana'a mutum zashi ko kasuwanci ba lalle ya shiga maka da niyyar umara ko da niyyar haji ko kuma da niyyar umara da haji amma ba a yadda haka zika mutum ya shiga garin maka ba saboda girman gurin to idan mutum zai shiga maka akwai abubuwa guda bakwai da malamai suka lura da su na mustahabbi wato an so a yi su in an yi za a samu lada amma ba dole bane dawafi mun ce lalle ya zama da alwala kuma ya zama ba najasa a jikinsa kuma yayi niyya malamai sun ce da mutum zai zo ya kama dawafi babu wata niyya da ya a ransa to akwai matsala dole ya zama dawafin nan na umara ne ko na haji ne tunda dawafi iri hudu ne akwai dawaful quduni akwai dawaful wada'i akwai dawaful umra akwai dawaful haji. akwai na biyar ma dawafin ta dawi kawai mutum ya zo ya ta dawafi ya bakwai ya nafila ya bakwai ya nafila kawai ya tayi dan neman lada wanda wasu ke cewa bakwai so bakwai to ko hmm. ka wuce ba wani abu ba a ce lalle sai ka tsaya a bakwai so bakwai ba Za ka iya tayi ma amma sau dubu za ka yi dai ka dinga yin bakwai kana nafila kai bakwai kai nafila gwargwado yadda za ka iya musamman ga bako wanda bai saba zuwa maka ba ibadar dawafi babu inda ake yin ta a duniya sai a wannan gurin to kaga idan mutum bako ya zo sai ya yi wannan da yawa ya more domin ya dawo ƙasarsu babu wani guri da ake zuwa a yi dawafi hmm. amma sallah karatun qur'ani istighfari hailala duk sauran ibadu za ka iya yin su a ko'ina a duniya amma hajar al-aswad sumbatar al-hajar al-aswad da kuma dawafi lalle ba inda ake yin su a faɗin duniya sai a wannan guri to shi yasa Allah ce wal yatawafu bil baitil atiq wani gudu yake cewa tahir baiti lit taifina wal akifina war ruk'is sujud kaga Allah sai gabatar da dawafi wa tahir tafiya mm. sai ce lit-ta'ifina wal akifina war ruk'is sujud kaga ana dawafi ana itikafi kuma ana sallah duk a wannan guri to saboda haka sai mutum ya tafi cikin nutsuwa kuma yanayi yana lura abin da ake yi a wajen ɗawafi na addu'o'i da zikiri ba a iyakance da wata kala ko da wani nau'i ba ko da wani adadi ba mutum zai iya yi ɗawafi yana salati ko ya ɗawafi yana istighfari ko dawafi yana albaqiyatu salihat albaqiyatu salihat sune manya-manyan zikirorin nan guda hudu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah waɗannan sune albaqiyatu salihat ko kuma ya hada ko ya ƙara da zikirin nan da ake la haula wala quwwata illa billah ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ko kai ko kuma ya kama tilawa dama ma ne sai ya kama sa kawai yana dawafi yana tilawa duk wani abin da yake ibada ne wanda ake yaban Allah ake girmama shi ake kwarzanta shi ake masa kirari mutum yana iya yi a lokacin da yake dawafi ba ma bukatar yin hira kenan yawa to ina bukatar yin hira kuma ana wannan abubuwa mm. kaga ashe masu hiran ma kenan suna barin wani lada ne da yawa yana wucewa haka in ba dole ta zama ba hira to kada a yi ta ko tana da alaka da gurin to sannan an fi so mutum ya yi dawafin nan da tafiya ba ya hau abin hawa ba sai dai idan akwai rauni ko akwai rashin lafiya to sai mutum ya nemi mai kura turawa sai ya dora shi akai ya tura shi kuma abubuwa guda biyar suna iya tasowa mutum a lokacin da yake dawafi abu na farko da ke iya tasowa mutum a lokacin da yake gabatar da dawafi shine a tayar da sallafarilla farilla ka yi ɗaya ko biyu ko uku ko hudu baka dai gama ba aka tayar da sallafarilla to kawai mutum sai i tsaya a inda ya gane nan ne na tsaya domin da an gama sallafarilla ɗorawa zai ya ci gaba dawafin bai ruguje ba kamar ya yi hudu sai aka tada sallah to in ya tsaya ya sallah kaga sai ya dora kawai tafi a na biyar duk da wasu malamai suna cewa wannan din da ka fara baka gama shi ba aka tada sallah to in ka tashi zaka dora din sai ka koma kan alhajar al aswad sannan zaka fara lissafin na wanda din nan wato ka fara shi aka tada sallah amma dai malamai sun ce a'a in dai ka gane iyakan inda ka tsaya mm. to kawai ka dora daga nan gurin a wace kusurwa ne aka tada sallah to sai ka tsaya daga nan da an gama sallah sai ka tashi ka dora ka ci gaba wannan shine abu na farko da ke iya tasowa mutum in ana dawafi na biyu idan alwalan mutum ta ware mutum yana dawafi ya yi biyu ko uku ko hudu sai alwalarsa ta ware ya zai yi to malamai suka ce sai ya je ya yi alwala idan ya je ya yi alwala to zai ɗora ne daga wancan adadi ko ko ba zai ɗora ba to in aka ɗauki zahirin hadisin ɗawafi kamar sallah yake kaga sallah a mutum ya raka'a uku ko hudu sai alwalarsa ta ware a in ya zo ba ɗorawa yake a kai ba yana farowa ne daga farko to suka ce shi ma wanda ya ɗawafi biyu ko uku sai alwalarsa ta ware to ba zai ɗora daga baya ba sai ya faro daga farko in alwalarsa ce ta ware sai faro daga farko akwai malaman da suka faɗi haka akwai malaman da suka ce a'a kowane ɗawafi ai ba kamar sallah ne? sallah ita jinsin ta haɗa take minat kabirati ne ila taslim daga kabbara harama ne zuwa sallama duk abin da ya faru a wannan tsakanin hmm. to ya faru a cikin sallah shi ko dawafi in kai kafa ɗaya to ka gama wannan hmm. na biyu ma in kai ka gama shi saboda haka waɗanda ya gama sun sha idan ya yi alwala zai ɗora ne daga inda ya kwana domin wani sabo ne zai fara sai dai kawai zai faro ne daga kan alhajar al-aswad domin lissafi ya tashi daidai da akwai malaman da suka yi wannan bayanin sannan na uku ana iya kawo gawa za a yi sallar jana'iza mutum yana dawafi to wasu malamai sun ce zai iya tsayawa ya yi wannan sallar gawar sannan ya dora ci gaba da dawafinsa wasu kuma malamai suna ga a'a to ai shi ma sallah yake yi kawai ya ci gaba da sallarsa kamar yadda an tada sallar nafila kamar lokacin da ake tahajjudi ko ake kiyamun laili ko ake asham mutum yana dawafi to ba zai yanke ba yadda suke samun lada masu yin sallah shi ma mai dawafin ladan sallah yake samu kamar da ya tabbata a wancan hadisi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama mai dawafi kamar mai yin sallah ne sai dai ita sallah ba a magana a ciki shi ko dawafi ana iya yin magana da haka suka ce ci gaba da dawafinsa ba sai ya yanke domin yin sallar nafila ko don sallar jana'iza ba masu malamai sun ce yanke jana'iza din sai ya dora daga inda ya tsaya akan lissafi abu na hudu da ke iya tasowa mutum yana tsakar dawafi shine ya gaji mutum yana iya gajiya kawai ya ji tubus ya gaji ba zai iya karasawa ba to an bashi dama ya zauna ya huta kamar yayi guda hudu sai ya ji ya gaji saboda turmutsitsi kuma zai iya samun gurin da zai tsaya ya huta to yana iya tsayawa ya huta amma ya rike lissafin hudu yayi uku yayi in ya tashi sai ya dora daga kan lissafin sa ya ci gaba wannan shi ma ba matsala bane a tsaya a huta mm. sannan kuma na biyar yana iya fara dawafin sai kuma ya ji ba zai iya karasawa ba sai a zaune ko kuma ya fara a zaune sai ya samu saukin da zai iya karasawa a tsaye yana tafiya to anan zai iya canji daga tashi daga kan kujera ya ci gaba da yi da kafarsa ko kuma daga yi da kafarsa ya gaji ya koma kan kujera ma'ana zai iya farawa yana kan abin hawa ya dawo kuma ba akan abin hawa ba ko ya fara ba akan abin hawa ba ya koma kan abin hawa don wannan yana iya faruwa musamman masu tafiya da tsofaffi wani tsohon sai ya ce maka zan iya sai kun fara a biyu uku sai ce kai ba mai kura neme mun kura kai na gaji hmm. to kaga wannan sai a nemo mai kura din sai ya karasa shi ko kuma mutum ya fara din an yi ɗaya biyu sai ce kai ina jin karfi ba dai in tashi hmm. sallami mai kuran na na iya karasawa to kaga waɗannan duk suna iya faruwa a mutum ya ya ci gaba sannan abu na shida da ke iya tasowa mai ɗawafi shine mantuwa ko kokwanto mutum yana tsakar ɗawafi sai ya manta nawa yayi uku ko hudu to sai ka mai da shi kan yaƙini shine uku hmm. domin ka ce uku hudu in ka koma kan yaƙini shine uku domin a cikin wancan hudun da kake kwanto ma akwai uku kaga kwankwata ya zama na ɗaya ne tak to sai da da shi uku ya gini akan yaƙini sai ya ci ko ragowar idan kuwa ya samu tarjihi a zuciyarsa cewa ina jin uku ne ko hudu mm-hmm. sai zuciyarsa ta ce ma kai na farin jayar da hudu to ya tafi akan hudu sai ya ƙara so guda uku kenan to haka nan zai dinga yi wanda kuma kokwanto zo masa akan tsarki cewa shin ina ma da alola ko ba ni da ita mm-hmm. to nan sai a duba idan kokwantan Akan kari ne ma'ana yana da tabbas bai yi alwala ba hmm. sai kuma yake kokwantan na yi alwalan nan na tabbatar dai na yi wani abu da yawar alwala hmm. kafin shigo gurin nan amma na yi alwala ko ban yi ba to kaga anan dole zai yi alwala domin hmm. kokwantan akan tsarkin ne inda kuma yake da yaƙinin alwala sai yake kokwantan ta ware ko ba ta ware ba to nan ma ba ta ware ba kamar yadda ake dai a sallah sai ci gaba da sallarsa ko ci gaba da wato dawafinsa. to sannan wani abu yakan iya tasowa mutum kamar rashin lafiya mutum ya fara ɗawafi sai rashin lafiya ya same shi wanda dole sai ya fita to wannan malamai sun ce in zai duli ma'ana zai dade to wannan sa ya ware in ya sake dawowa sai ya yi wannan ko aka matse shi har ya suma bayan ya farfado kuma wannan shi ma ba zai dora akan dawafin baya ba sai ya sake sabo a waɗannan halin guda biyu na rashin lafiya ko kuma sai tuna wani abu cewa kai na fa baro jakata a ban ɗaki ta kuɗi Lokaci yana tsakar da wafe tuno wannan sai kawai ya fita ya tafi ban ɗaki je duba ko kuma ya tuno cewa ya baro ɗakinsa a buɗe kuma da guzurinsa a ciki hmm. ko ya baro fasfot ɗinsa a wani guri to kaga a wannan lokaci sai ya fita to anan in ya fita tun da zai ɗuli in ya dawo ba zai dora kan inda ya kwana a dawafi ba sai dai ya sako sabon lissafi duk waɗannan abubuwan da makamantansu suna iya tasowa mutum yana tsakar dawafi to lokacin da mutum yake dawafi kuma ya zama ɗakin gaba ɗaya yake zagayawa wato kada ya sa wannan ɗan gurin da ake shiga ake nafila wanda ake kiransa alhaɗim to har da shi za a haɗa domin shi ma yana daga cikin ɗaki kuma sunnonin da za su biyo baya bayan wancan sunna da muka yi bayani na buɗe kafaɗa ga namiji da kuma yin sauri a ɗawafi ukun farko shine idan ya zo daidai a rukunil yamani wanda daga shi ake karasuwa alhajar al-aswadi to inda dama ya tsaya ya shafe shi da hannu za ma ga jama'a suna shafar su gurin ya kodi saboda miliyoyin hannaye hmm. da suke shafar gurin za ga ya kodi duk da irin ginin da aka waka aba mai karfi da kwari amma za ka ga wurin ya kodi saboda yawan shafawa da mutane suke da hannunsu to inda dama mutum sai ya shafa shafawa ne shi kawai shi in an taukare ka ko an cika gurin ba sai ka daga hannu ka kabbara ba don na ga wasu suna yi to tsakanin arrukunin yamani zuwa ka'aba wannan tsakanin wannan garin guda ɗaya da za ka so zuwa ga alhajar aswad to nan zaka ka dinga karanta rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ita zaka ka yi ta karantawa har sai ka zo jikin alhajar aswad wannan addu'a zaka yi ta yi ko ina an baka dama kai irin zikirin da kake so lokacin da kake dawafi hmm. amma in ka zo a rukunin yamani wanda shine kusurwar da daga ita zaka iso alhajar aswadi to a nan gurin kuma an baka irin nau'in zikirin da zaka yi ko irin nau'in addu'a da zaka yi shine ka dinga cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nari to wannan mutum zai ta karantawa a gurin a matsayin ita ce wato addu'a ko shine zikirin da mutum zai lazimta a gurin kaga kenan mutum yana tsakar da wafi yana da sunnoni kusan guda hudu kenan zuwa biyar sunna ta farko shine a dawaful kudumi mutum zai bude kafadarsa ta dama namiji banda mace sannan na biyu zai yi ukun farko gudu gudu da gudu gudu zai yi ukun farko ragowan hudun kuma zai yi su da tafiya wannan ya shafi sunan namiji ne sannan kuma idan ya zo a rukunin yamani zai shafe shi da hannu wannan hadda mace ita ma za ta shafa da hannu sannan kuma zai karanta rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar daga rukunin yamani zuwa alhajar aswad sannan kuma zai shafi alhajar aswad din in ya iso alhajar aswad sunnonin nan guda biyar da muka faɗa wacce ya samu dama daga ciki ita zai aikata idan ba turmutsin da zai iya kaiwa goshinsa ya sujjada akan alhajar aswadi ko kuma ya sumbaci alhajar aswadi da bakinsa ko kuma ya taba alhajar aswadi da hannunsa ya sumbaci hannun hannun dama ko kuma ya taba shi da sanda da take hannunsa ko kwagiri ya sumbaci kwagirin ko kuma ya daga hannu ya nuna shi ya ce Allahu akbar wata ruwayan an ce zai iya karawa da bismillah Allahu akbar akwai ruwayan da ta zo da karin bismillah Allahu akbar amma dai wacce tafi karfi Allahu akbar kawai kamar yadda a wajen jifa ma za mu ji cewa shi ma sunnarsa duk tsakuwar da aka jefa a ce Allahu akbar kuma jifan nan ya zama da hannun dama shi ma wannan daga hannun da za ka yi ka nuna alhajar aswad da hannun dama za ka nuna kuma nunin ba da ɗan yatsa ba nuni mutum zai da yan yatsunsa guda biyar ya buɗe su sai kuma ya nuni da su to wannan shine abin da mutum zai ta yi har ya zuwa lokacin da zai gama ɗawafinsa guda bakwai idan ya gama ɗawafinsa guda bakwai tsaf to abin da zai yi shine sai ya tinkari makamu ibrahim to makamu ibrahim kullum zaka ga gurin akwai cinkoso so da duk wanda ya gama ɗawafi nan yake zuwa ya sallah da haka zaka ga ya cika to idan ya cika mutum sai koma daga bayansa idan ma mutum bai samu dama ba ko ina ma sai yayi wannan nafila raka'a biyu da ake yi kuma an ce idan mutum ya gama dawafi za shi wajen alhajar aswadi to ya tafi yana karanta wannan aya wattakhizu min maqami ibrahima musalla ko wattakhazu min maqami ibrahima musalla ya karanta wannan aya sannan za mu ga inda alhajar al-aswad yake da kuma inda muqam ibrahim yake yi kusurwa ɗaya suke tsakanin su yan taku ne kaɗan kana gama ɗawafi dab kuma kana yin ɗan taku kaɗan zaka iso inda muqam ibrahim yake to muqam ibrahim kuma a bayansa ake so ya zama ka haɗa da shi da ka'aba kana kallon sa kana kallon ka'aba a lokaci guda zaka yi wannan nafila to idan wannan gurin ka ga ya fiye turmutsutso da cunkoso da turereniya sai ka koma wani gurin da yake da fili ko da ko ba kallon alhajar aswad din kake abin nan din makamu ibrahim din kake ba sai ka yi wannan sallah raka'a biyu da za ka yi ita wannan sallah raka'a biyu tana da nata sunnoni daga cikin sunnoninta shine malamai sun ce idan da daddare ne to ka yi karatunta a bayyane kamar da kowace nafila an fi son bayyana ta da daddare sannan kuma da rana ka yi karatunta a ɓoye sannan abin da ake so a karanta shine qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad a raka'an farko mutum ya karanta qul ya ayyuhal kafiruna bayan fatiha a raka'a ta biyu ya karanta kul huwallahu bayan fatiha sannan idan mutum ya gama wannan raka'a guda biyu to sai kuma ya sake dawowa wajen alhajar aswad ya sake sumbatarsa kaga ashe kenan an gama wannan eh, raka'a guda biyu ta bayan makamu ibrahim ba wajen sa'ayi ake tafiya kai tsaye ba sai an dawo wajen alhajar aswadi an sake sumbatarsa dawowa a sumbaci alhajar aswadi din nan inda dama in ba dama to sai ka nuna shi in ka zo daidai saitinsa sai ka nuna shi kai kabbara to daga nan ma ba za ka wuce wajen sa'ayi ba tukunna har yanzu dai kana nan sai ka tafi wajen ruwan zanzam ruwan zanzam da rijiyarsa tana fili akan je a ɗiba da kofuna a sha amma yanzu rijiya an rufe ta sau ruwan ɗebo shi ake yi da famfuna akwai inda aka yi masa layin famfo akwai kuma inda ake zuba shi a cikin kula mai sanyi da mara sanyi ga kofuna nan kuma da mutum zai amfani da su wajen sha to abin da ake yi shi wannan ruwa na zanzan wanda in mutum ya gama tahiyatul dawafi na fulfulin dawafi wanda ake raka'a biyu a bayan makamu ibrahim ya koma kuma ya sumbaci alhajar aswadi ko ya nuna shi ya yi kabbara to sai wajen shan zanzam zanzam mun yi bayani a baya falalarsa da darajojinsa da abin da ya kunsa na alkhairi to abin da ake yi a wajen zanzam wanda ya tabbata abubuwa ne guda hudu na farko idan mutum ya ɗebo ruwan zanzam to ya yi bismillah kafin ya sha kuma ya yi addu'a kafin ya sha saboda hadisi ya zo ma'u zanzan lima shiri balahu. wasu malaman sun ce to addu'a za a yi ta ne bayan an sha zanzam ɗin? ko kuwa ana cikin shan zanzam ɗin? ko kuwa kafin a fara shan zanzam ɗin? to dai basmala ta gabaci shan zanzam ɗin. sai dai addu'ar bayan ka sha kana iya tsayawa sai ka yi addu'ar shi kuma shan ruwan zanzam din so ake mutum ya sha ya koshi ya sha da yawa wato sai ka ji ka koshi dandam shine abu na daya hatta ya tadalla'a kamar yadda ya hadisi sai ya ji ya yi tsantsam da shi ya koshi da ruwan zanzam din hmm. shine abu na bayan basmala da sha da yawa kuma mutum ya ji ya koshi sannan ya addu'a to sannan abu na hudu mutum ya kwarara ruwan zanzam din na a kansa ya ɗebo kamar kofi ɗaya ya zuba a kansa ya mummurza jikin gashinsa ya kuma shafa a fuskarsa zuwa wuyansa hmm. musamman kuma ga waɗanda suke da mura kasu ɗebi mai sanyi tunda an ba mutum zaɓi zaka ga an sa nan mai sanyi ne nan mara sanyi to sai ka ɗebo mara sanyin in baka bukatan mara sanyin sai ka zuba a kanka ka shashafa gashin kanka ka duddirza gashin kanka sannan kuma ka shafa shi a wuyanka da ka. sai kuma ka daga hannu kai addu'a to abin da ke bin wannan shine mutum sai ya sake dawowa wajen Ka'aba idan ya dawo wajen Ka'aba akwai wani gudu ake kira al-multazam al-multazam shine dan wani tsakani da ke jikin alhajar aswadi zuwa kofar Ka'aba fili ne dan kadan tsakanin kusurwar da alhajar al-aswad yake zuwa kofar ka'aba wannan gurin shi ake kira almultazam, sai mutum ya je ya rungumi gurin kaga in zaka rungumi garu sai dai kamar ne a jikinsa kamar yadda kadangar yake yi ka sa hannayenka a jiki hmm. da cikinka a jiki da kafafuwanka a jiki kamar ne sai ka goga kuma kumatunka na dama da na hagu ka kuma ah, shafa tafukan hannunka Mhm. to wannan gurin an rawaito hadisai guda biyu duk da malamai sun ci hadisan ba'ifai ne amma kuma dai ɗaya yana iya karfafa ɗaya a aiki da su mhm. cewa mutum yana iya zuwa wannan guri kuma yana gurin da ake amsa addu'a sai mutum ya je ya rungumi gurin da ke jikin ka'aba din sannan kuma ya yi addu'a domin neman bukata ta lahira da ta duniya a wannan guri hmm. to kaga waɗannan abubuwan duka hmm. a cikin ka'aba duk za a yi waɗannan abubuwa hmm. ko a wannan tsakanin za a yi to in mutum ya gama a nan to an gama da sunnonin da suke cikin ɓangaren ka'aba abin da ya rage kuma sai zuwa wajen sa'ayi to kamar yanayin dawafi da tafiya zuwa su makamu ibrahim da sumbatar hajar aswad din ana ware wurin mata daban wurin maza daban ne koko to shi dawafi ba a ware mata da maza akwai wani sarki daga cikin sarakunan da aka taɓa a baya ya yi yunkurin ware mata da maza ya sa lokaci cewa maza za su yi a lokaci kaza mata za su to sai aka yi cakansa cewa a'a zamanin annabi haka ake yi da maza da mata a cakuɗe ya to ai matan da na zamanin annabi ba irin matan yanzu ba ne maza irin na zamanin annabi ba irin maza ne na yanzu ba da akwai tsoron Allah amma yanzu za ga mace ta ci kwalliya wata ma ta sa turare tana dawafi kaji tana zunguran ka ta baya ko kaga wani yana zunguran mace a gabansa ko a tsaya ana kallon juna saboda haka kaga daga nan wani barna tana iya shiga sai aka ce duk da haka je tunda annabi bai ware ba kowa ai tsoron Allahnsa a zuciya yake a taɗawa hahuna in mutum yana tsoron Allah ma ba ma zai san mace ce a gabansa ko a bayansa ba abin da ya kawo shi yake yi kawai na dawafi kamar yadda ita ma abin da ya kata na ibada take yi don haka kada a sa wata doka da za ta ware mata daban a lokacin dawafi da maza hmm. in ba wata barna aka hango ma kekiya wacce ta zama dole a hakan ba amma yanzu dai dawafi ana yi ne da maza da mata a cakuɗe a guri ɗaya na'am to Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki wannan nauyin shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da jiharmu da mu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ƙorewa.